Tessalonikawa ta fari Sura ta biyu Ai, ku da kanku kun sani, uwa, ziyartar ku da muka yi ba a banza take ba, amma ko da yake dama can mun sha wuya, an kuma wulakanta mu a Filibi, kamar yadda kuka sani, duk da haka da taimakon Allahnmu muka sanar da ku bisharar Allah gaba gaɗi, amma sai da matsanancin fama, ai gargaɗin da muke yi muku. babu bauɗewa ko munafuci a ciki balle yaudara sai dai kamar yadda Allah ya yarda da mu ya damƙa mana amanar bishara haka muke sanar da ita ba domin mu faranta wa mutane rai ba sai dai domin mu faranta wa Allah shi da yake jarraba zukatanmu yadda kuka sani ba mu taɓa yin daɗin baki ko kwaɗayi ba Allah kuwa shine shaida. ba mu kuwa taɓa neman girma ga mutane ba, ko a gare ku, ko ga waɗansu, ko da yake da muna so, da mun mori ikon nan namu na manzanin almasihu. Amma mun nuna taushin hali a cikinku, kamar yadda mai goyo ke kula da goyonta. Saboda kuma muna ƙaunar ku kwarai da gaske ne shi ya sa muke jin daɗin ba da har rayukanmu ma, saboda ku, ba yi muku bisharar Allah kaɗai ba, don kun shiga ranmu da gaske. ya ku uwa, kuna iya tunawa da wahala da fama da muka sha, har muna aiki dare da rana, don kada mu nawaya wa kowane ɗayanku, duk sa'ad da muke yi muku bisharar Allah. Ku shaidu ne, haka kuma Allah, game da irin halin da muka nuna muku, ku masu ba da gaskiya, wato halin tsarki da na adalci da na rashin aibu, domin kun san yadda muka yi wa kowannenku gargaɗi. kamar uba da ‘ya'yansa ne, muna ta'azantar da ku, muna kuma ƙarfafa muku umarnin cewa, ku yi zaman da ya cancanci bautar Allah, wanda yake kiran ku ga mulkinsa da ɗaukakarsa. Saboda wannan ne kuma muke godewa Allah ba fasawa, domin sa'an da kuka karɓi maganar Allah ta bakinmu, ba ku karɓe ta kamar maganar mutum ce ba, sai dai ainihin yadda take maganar Allah. wadda take aiki a cikin zuciyarku ku masu ba da gaskiya. ‘Yan uwa, ku ne kuka zama masu koyi da ikkilisiyoyin Allah da suke na almasihu Yesu, waɗanda suke a ƙasar Yahudiya, don kuma kun sha wuya a hannun mutanen ƙasarku, kamar yadda ikkilisiyoyin nan ma suka sha a hannun Yahudawa, waɗanda suka kashe Ubangiji Yesu da annabawa, suka kuma kore mu, ba sa yin aikin da Allah yake so. masu gaba ne kuma da dukan mutane suna hana mu yi wa al'ummai wa'azi don kada su samu ceto ta haka a kullum suke cika mudun zunubansu amma fa fushin Allah ya aukar musu ya ku uwa ko da yake mun yi kewarku saboda an raba mu a ɗan lokaci kaɗan duk da haka kuna cikin zukatanmu mun kuwa ƙara ɗokanta mu ganku ido da ido matukar ɗoki mun dai niyya zuwa wurinku ni bulus ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma shaiɗan ya hana su wane ne abin sa zuciyarmu da abin farin cikinmu da kuma abin taƙamarmu a gaban ubangiji yesu a ranar komowarsa in ba ku ba ai ku ne abin taƙamarmu da abin farin cikinmu